Bismillahirrahmanirrahim. Sumayya, babi na talatin da shida. Zuwa lokaci dukiyarsu ta sake nunkuwa irin dukiyar da a lokacin tsoro ma kake a san kana da ita, saboda yawan ta da rashin hanyoyin ɓoye ta da sarrafa ta kamar a wannan zamanin. Tuni Malam Muhammad ya tashi daga Malam ya koma Alhaji, ya tamfatsa gida irin na masu kuɗin da irin gidan da a da sai dai gida na sarauta. mai sarautar ma wanda ya isa kamar sarki ko waziri gwamna ko shugaban ƙasa tun mota da babur da hansa sai wane da wane makutar yake hawa yake riƙewa arziki ya zauna musu na ban mamaki gefe guda bai fasa kiwata dabbobin sila ba waɗanda suka yi albarka suke zama hamshaƙin gidan gona wanda ke fidda kadi madarar shanu kwai a kuma sarrafa yogurt wanda ya sunan ba gwamba kawai ba har arewa a wannan lokacin duk abin da aka saida yana tara kuɗin a gona daban yana ajiye wa sile har lokacin bai fasa neman sa ba bai fidda ran kuma ganin sa ba yakan ce idan da rai da rabo kaɓoyan su babu wanda bai ci arzikin su ba mutanen da suka kai maka Allah yayi yawa da su tun a lokacin mai zuwa Makka a jirgi sai wane da wane hatta da mahaifin Sule wanda Altine ya tashe ta gudu ta bar shi cikin tsananin talauci da yunwa. Makutar ya fidda kuɗi cikin kuɗin Sule ya biya masa hajji. Kafin ya da aka bage gidansa aka sake masa ginin da ya dace da irin wancan zamanin. Kuka ya dinga yi yana shiwa mantara albarka yana roƙon Allah ya bayyana masa ɗansa. Dan Hashimun ma ta gudu. da shi bai san inda yake ba sosai baban silan ya ci arzikinsa kafin Allah ya yi masa rasuwa mun tare baba firaf sun haɗu da matar shi ta farko Zuwairiya wacce ake kira Kilishi a makaranta a lokacin yana karatun digiri ɗinsa na biyu a jami'ar Bayero da ke Kano ya ce ta sarkin Rano Yarinya ce mai kamun kai, miskilanci da haƙuri, akwai ɗan jin kai tattare da ita, ɗan kaɗan wanda jinin sarauta da ke yawo jikinta ya haddasa hakan, sai dai akwai faɗa da tsiwa idan ka taɓo ta. kusan abin da ya zama silar kulluwar alakar ta da mukutar kenan haduwar su wajen cin abinci da ke makaranta suka yi fada daga karshe ya nemo ta ya nemi soyayyarta ta dan gara shi sannan daga bisani ta amince ta yarda da aurensa ba wani lokaci aka dauka ba kasancewar akwai sanayya tsakanin Alhaji Muhammadu da mahaifin Kilishi saboda shahararsa a kasuwanci zaka samu wani lokaci akwai alaka ko abota tsakanin masu sarauta da 'yan kasuwa babu bata lokaci aka yi komai aka gama Alhaji Muhammadu ya dankara wa tilan ɗansa gida cikin Kano da kuɗinsa da kansa a ɗaura da jami'ar Bayero wanda a sannan ba anguwa bace face irin anguwannin nan marasa gidaje sabbin anguwanni a nan suka tare cikin kauna da aminci da kula da juna shi yana nashi karatun ita ma tana nata hankali kwance da ya gama ya juya masters ita kuma ba ta haɗa digiri ba ta tsaya haka nan ta mai da hankalinta kan kula da gidanta mace ce da ta iya zaman aure tsantsar kula da miji iya tarairaya da nuna kauna. Shekara uku da aurensu suka samu karuwar ɗa namiji. Ba ɓata lokaci mukutar Baba Farab ya sanya ma yaron sunan kakansa wato Adam. Shekara na zagayowa kilishi ta sake ɓalo ɗa namiji wanda CS aka yi mata. Abin da ba su taɓa gani ba wato Alhaji Muhammad ya zo gidansu da kansa wannan karan ya zo ganin jariri. Bayan sallamar su daga asibiti zuwa gida, tun a daren kilishi da Adam ke kiran Ummi ta dinga dariya tana faɗin lallai wannan yaro ya yi goshi. Sanda Alhaji ya ɗauke shi kallon shi ya dinga yi yana murmushi ya yi wata magana da ta sanyaya jikinsu ta kuma ba su dariya ina ma rai zai bani aron lokaci da rayuwa na ga girman wannan yaro ba shakka na tabbatar akwai wani lamari tattare da shi shi na daban ne cikin yaran da nake gani tun a daren da aka ciro shi jiki na ya bani haka kilishi da ta maida da abin wasa dariya ta alhaji ya aka yi sani da yake shi wasa yake masa tamkar jikokinsa dariyar shi ma ya za ku ce na gaya muku lokaci zai nuna ba shakka shi mustapha ne zaɓaɓɓe ne shi kenan baba ka sanya masa suna dama sunanka nake so na saka wannan karan muhammadu mustapha ya ji daɗi kwarai a zuciyarsa har ya gaza ɓoyewa ya ɗaga mustapha ya dinga masa addu'o'i wasu cikin kunne wasu cikin cikin baki wasu cikin ido addu'o'i ne waɗanda ko ɗiyan cikin su bakutar bai masa su ba yana son yaron yana jin sa har cikin zuciyarsa sosai ya roƙa masa albarkar rayuwa duniya da lahira Mustapha bai cika wata uku ba a duniya Allah ya yi wa Alhaji Muhammadu rasuwa dan kasuwa mai gaskiya da amana tausayi da taimako kowa nashi ne kowa cin arzikinsa yake ba iyalansa kaɗai suka yi rashi ba hatta da Kano da Gombe baki ɗaya Mukutar ya ɗauko mahaifiyarsa ta dawo gidansa da ke Kano da zama sama ya sake yi wa Gombe nisa abin da ya sake saka shi kenan ya rage zuwa Gombe sai ya yi wata shida ko shekara bai je ba hakan ne ya sanya har Sule ya je ya tafi ba su haɗu ba sanda ya je aka gaya masa kamar zai yi hauka sai ya koma zuwa akai-akai amma har ya gaji ya watsar Sulan bai kuma dawowa ba da alama har yanzu bakin abin da aka yi masa na cikin jikinsa nauyi sai ya sake yi wa mukutar yawa ga dukiyarsa ga wanda mahaifinsa ya bari aka raba musu mahaifiyarsa ta ɗauki tata ta damƙa A masa dan ba ta da wani ita ma sama da ɗan nata haka duka ya haɗa ga karatu da ya kasa haƙuri ya bari saboda yadda ya ji daɗin sa ga kasuwanci ya sako shi gaba bayan shekara biyar da haihuwar Mustapha Kilishi ta sake haihuwar 'ya mace wacce ta sunan Farida zuwa lokacin sun fara ganin abin da Alhaji Muhammad ya faɗa akan Mustapha ba shakka shi na daban ne tsakanin sa da ɗan uwansa akwai bambance-bambance sosai bayan haihuwar ta ba daɗewa ita ma innar makutar ta rasu ta bi mijinta Bata cika shekara ba aka haifi mai sunanta Naja'atu suna kiranta da Huda. Haka suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu koyaushe arziki na bunƙasa. Muktar bai bar karatunsa ba sai da ya zama farfesa. A lokacin ne suka haɗu da Abdulsamad, wanda ya zame masa aboki kusan bai ƙara amini tun bayan rasa salansa da ya yi ba sai akan Abdulsamad. Abdulsamad na ƙaunar Baba Farab ƙwarai da gaske. A lokacin ya fara taɓa siyasa, ya shige ta da ƙafar dama ko in ce ya shige ta da gaskiya da amana, da magana ɗaya tak idan ya faɗe ta. abin da yawancin 'yan siyasar mu suka rasa ba wani abu yake nema cikin ta ba saboda babu abin da ya nema ya rasa a duniya arzikin duniya da dukiya Allah ya riga ya bashi sai dai ya nemi na lahira wanda yana amfani da dukiyarsa yana nema sai dai Allah ya karba masa ba takara ya tsaya ba amma yana safotin gwamnatin da ke nema saboda yadda da ya yi da ingancinta cikin ikon Allah kuwa ta samu nasara hakan ne ya sanya aka ba shi matsayin ambasado jakadan Najeriya a Amerika sosai Abdulsamad ya yi farin ciki don shi ma iyalinsa na can matar shi ɗaya lokacin Hajiya Kaulat abin da ya zaunar da ita can a can Abdulsamad ya ganta ya aure ta saboda mahaifinta pharmacist ne a can a wani asibiti yake aiki ita kam ta ce ba za ta bi shi Najeriya ba tilas ya yadda ya aure ta a can suka zauna a can bai wani damu sosai ba don shi ma a can yake nashi aikin irin masu rikinsa damuwarsa kawai yaran da zai haifa kada su tashi da tarbiyyar can gidan da Abdulsamad suke zaune mai block biyu ne hakan ya sanya ya ce mun tari ya zauna a nan amma ya ce a'a sai dai Abdulsamad ya zo su zauna gidan da gwamnatin tarayya ta bashi ya zauna iya wa'adin aikinsa hakan suka tattaro suka dawo duk da Kaulat ba ta so ba saboda mace ce mai tsananin izza girman kai da ji da kai, mace ce da ke son ta ga kowa a ta ita ce a sama, hakan ya sanya su ya ki haɗuwa da kilishi ummi, saboda san bata da wulaƙanci, barta da miskilanci faɗa da rashin son rai ne, sam ta tsana halayen Kaulat. duk da yadda ita Kaulat ɗin ke makale mata saboda ta san daga babban gida ummin take. Bugu da ƙari girma ne da cinyewa a wajenta a ce tana hulɗa da mace irin ummin mata a wajen ambasado Muhammad Muhammad Muktar Muhammad Adam kuma ɗiyar gidan sarauta. su Amerika Ummi bata saki tarbiyyar yaranta ba, basu bi shekara guda ba Allah ya haɗa Baba Frab da Bilkisu yarinya mai tarbiyya hankali, faran-faran da jama'a. Sanda ya zo Ummi da zancen ta so ta yi bore, amma tilas ta haƙura da mahaifinta ya tsawatar mata, ya ce a Najeriya ma bilkisin za ta zauna, sosai kaular ta so zuga Ummi, sai dai ko kallo bata ishe ta ba. don jininsu bai gama haduwa ba. Ita ɗin ma tana da hankali ba ta da shegen kishi da iskanci irin na 'yan matan yanzu da za su nemi wa uwar gida hankali. Tun kafin ta shigo ma sai suka fahimci juna. Tana yawan kiran Ummi ta landline tasu suna gaisawa. Sun ummin na basarwa har ta saki jiki, sai Allah ya sa mata ƙaunar Bilkisu har aka yi auren. Shekara guda ta haifi ɗanta na fara Mahmud, baki ɗaya suka je Najeriya suna da yaranta baki ɗaya, suka yi sati suka dawo. A lokacin ne Kaulat ta samu ciki, ba da taɓa haihuwa ba wannan ita ce haihuwar fara da za ta yi. Ita ta dakatar da haihuwar a cewar ta ba ta da buƙatar ta a kusa. Bayan wasu watanni ta haihu, ta haifi Su'ad. Ta asibitin ta sa aka juyar da mahaifar. wannan wuya wai ba za ta iya ba da yake turawa ne ba ruwansu suka yi mata abin da take so so da ƙaunar duniya ita ta ɗauka ta ɗora wa sa'at yarinyar ta taso a sangarta abin da take so shi take yi babu kwaɓa babu hantara kallon banza ka yi mata sai ta saka ihu tun tana ƙanƙanuwarta hakan ya sanya sam tasu bata zo ɗaya da yaran ummi ba musamman mustapha muskilin yaro wanda jinin sarauta ke yawo a jikinsa kamar uwarsa tun yana da ƙananan shekaru ko kallo yarinyar bata ishe shi ba idan tana gu bai zama shi kaɗai ke iya bugunta ta haƙura ta shanye bata kai ƙara ko ta tashi hankalin gidan ba shi kadai ke hukunta ta yadda ya ga dama hatta baban shi da shi yake haɗa ta idan ta addabe shi bala'in tsoronsa Allah ya ɗora mata da sa. bai damu da ita ba amma idan ta wuni bata gan shi ba ta dinga bimbini da tambayar neman sa tana yi wa uwarta rigima ko ta shigo wajen ummi ta liƙe mata tana buga rigimarta da ya shigo kuwa kallo ɗaya zai mata ta shiga taitayinta ba yadda ummi ta iya wani lokaci haka take biye wa tsiyar sa'ad ta lallaɓa ta takan yi wa Mustapha fada idan ya mata tsawa ko ya niyyaci dukanta, san bai son sangarta, bai shiga gidansu ma saboda halayyarta da ta uwarta da bata yi masa ba. Ummi ba ta san yadda yake mata, takan ce yarinya ce fa Mustapha, sa'ad har yanzu cikin zuciyarta kuma ba ta ganin laifin kowa sai na uwarta, tunda an ce icce tun yana ɗanye, haka nan barewa ba ta gudu ɗanta ya yi rarrafe ba. Tun yana ƙaramin sa Allah ya zuba masa miskilanci halin shi ne halittarsa ce haka gado yayi yaro ne shi mai zubin gidan sarauta yana ƙaunar doki kayan sarauta da duk wani abu da ya danganci hawa doki kusan yadda halayyarsa take tamkar babban mutum ya sanya abokansa yaran turawa ke tsokanar shi da sunan man Mukutar Baba Farau shi ma yakan tsokane shi lokaci-lokaci. Daga haka sunan ya bi shi son dokin shi ya sanya Baba Farau tun a lokacin yakan siya masa tiket ya je kallon wasan polo tun a Amerika. Yawan kallon wasan polo ya sanya Sa'ad ita ma wasan ya soma birge ta. Bai da abokin tafiya duk sanda za shi kallon sai ita ke nacewa za ta raka shi. Tun yana raka mata tsaba yana korar ta yana cewa ba za ta raka shi ba har ya fara barin ta tana bin sa. Sai dai har su je su dawo bai tanka mata. Ita kuwa ta cika shi da surutu abin da bai so kenan yanzu kansa zai hau ciwo don ciwon kai bai masa wuya tsabar kwakwalwa da Allah ya zuba masa ya sanya aka ɗauke shi daga nursery zuwa primary. a can ɗin ma suka fuskanci basirar su ta wa gurbin da suka bi shi tilas aka sake tura shi ajin da za su kammala secondary a shekarar a shekarar ne baba ya ga dacewar ajiye aikin sa ya dawo gida ya tattara kan iyalan shi baki ɗaya anti mama da ke Abuja da ummi da ke tare da shi a Amerika mai da hankalinsa sosai yayi ta san gina katafaren gidan shi a Abuja. Gini ne da shi kansa ya san cewa ya kashe masa maƙudan kuɗaɗe, duk da ba komai ba ne abin da ya cire wajen ginin cikin irin dukiyar da Allah ya hore masa a yanzu. Ya tabbatar bai da wasu famili na jikinsa sosai baya ga sauran dangi tsirarru da suka rage banda yaransa da ya haifa. wanda a yanzu sun zama su bakwai ummi na da biyar adam mustapha farida umman husna huda sai auta sumayya amira bilkisu antuma mana da yara biyu duka maza muhammad da usama gini yayi yana mai hasashen gaba yana son yaransa maza su zauna da shi idan allah ya hukunta hakan cikin gidan daya hakan ya sanya ya sassa biyu kowane sashi akwai wasu sassan a ciki duk a lokacin ma Adam da yake babba a lokacin yake sastu a can Amerikan sanda suka tashi tafiya aka bar Adam ya kammala sakandare ɗinsa. yayin da Uncle Abdulsamad mahaifin Su'ad ya nemi alfarmar a bar masa Mustapha saboda ya lura da yadda Su'ad ke daga hankalinta daga jin labarin tafiyar su, Da fari Mustapha ya iya da idonsa saboda asalan shi mutum ne shi da bai boye abin da ke ransa ko da ba zai maka daɗi ba gaskiya ce za ya faɗe ta komai ɗacinta sai da baba Furab ya ja shi ya masa faɗa kace-kace ya gaya masa Abdulsamad babansa ne kamar yadda shi ma yake babansa yaro ne mai biyayya da bin umarnin iyayensa komai tsaurinsa bai son ɓata musu ko yaya hakan ya sanya ya sunkuyar da kai bai sake cewa ƙala ba har aka yi aka gama suka tafi suka bar shi hannun Abdulsamad da matarsa Kaulas murna cikin Kaulas kamar ta yi mai a take ta dinga hasaso waran ta haɗa Mustapha da su'ad tabbas ba za ta bari yarta ta yi asarar babban gida irin wannan ba za ta so haɗa alaƙa da gudan Profeso Muktar Muhammad tabbas ba ƙaramin kankaro mutunci ba ne ku samu relation da attajirai irin su shomin murmushi ta saki kusan ita ta ƙara kitsa wasu soyayyar Mustapha ta ni yarinya ta hau turba Dama ga ta cikin turawa ba ta san kunya ba ko kaɗan. A shekarun har ta san wani soyayya da I love you. A haka shekaru suka fara tafiya. Adam ya kammala karatunsa yana niyyar komawa Najeriya yana son ƙasar ta yi masa. Ba kamar Mustapha ba da ya lura tun da aka tafi aka bar shi bai kuma zancen ƙasar ba. Fushi ne ko Amerikan ta fi yi masa oho. ko da ya koma Najeriya Adam makarantar gaba da sakandare aka sama masa ya sake komawa yayin da Mustapha tuni ya shiga sakandare yana aji biyu jiniyo suka ɗauke shi suka mai da shi siniyo aji biyu saboda gifted ne na tashin hankali kishin sa classmate ɗinsa suke musamman turawan nan suna ganin bai isa ba yana asalin ɗan Najeriya ce zai zo ya doke su kun san mai jan kunne da shegen kishi da ganin kai bakar fata baka isa ba to in dai Mustapha ne ba su ishe shi duba ba karatun fushinsa yake haikar babu wanda ya isa yi gigin taɓa shi duk iskancinsu sun san waye ubansa ko baya ga haka ma suna sane da halin jarumta irin tashi sau da yawa abubuwa na tsoro sai su kasa shi ke gabatar da su bai son raini ko kaɗan yana da zafi bai shiga sabgar da bata shafe shi ba wacce ta shafe shi ma ba lallai ya bata muhimmanci ba karatu ya zaunar da shi kuma shi yake yi tilas kuma suka sallama masa cikin ƙanƙanin lokaci ya fice ya suna cikin makarantar tare ake kai sa ɗauko su shi da su'ad sai dai ko kaɗan ba sa shiri saboda yadda ta cika rawar kai da kule-kulen maza aminin shi ɗaya ne tal a duniya har ya zuwa yau ɗin Hamza Abubakar Jahun Babansa aiki ne ya kawo shi ƙasar suke zaune, shi ɗaya ya san ta kan Mustapha, ya iya zama da shi hakan ya sanya tasa ta zo ɗaya, duk da wannan halayya tasa mutum ne shi mai tausayi, yana da tausayi ga mata tun asali ya san su masu rauni ne, sannan ƙananan yara musamman idan aka ce wannan maraya ne, Allah ya zama masa tausayin maraya walau uwa ko rasa ko uba ko kuma dukka baki ɗaya. tun a sannan ya yi wa kansa alkawarin gina gidan marayu idan ya girma ya san idan ya yi wa babansa maganar shi mai ginawa ne to amma ya fi son ya gama karatu ya kama aiki ya gina da kuɗinsa da ya nema da guminsa a can mustapha ke halartar wata makaranta duk da yake aji guda ne sai dai kowa da inda ake masa ƙari alƙur'ani ake koya musu da littafan addini wanda ya shafi fiqh tauhidi aƙida da kuma hadis mutumin ɗan ƙasar pakistan ne da faris adnabin bin shi su je duk da ba wani abin arziki ta take koyowa ba. Daga bisani bayan shekara ɗaya ta watsar, saboda a ganinta ta girma zuwa makarantar Islamiyya. Ta yi zamanta da jahilcinta tana yi wa wasu kallon gida da kidahumai. Mustapha bai gushe ba yana zuwa makarantar har ya sauke, bayan haddar izifi talatin cif da ya samu, wanda har zuwa yanzu tana nan a kan shi. A hankali shekaru suka fara ja girma ya zo wa kowannensu. Sa'ada an zama budurwa, tana SS2 a lokacin yayin da Mustapha ke yunivasiti. A duniya bai da sha'awar kowanne karatu irin karatun likita yana son karantar bangaren cututtukan yara sai aka samu akasi kasancewarsa ba mai magana ba Ankul Abdulsamar ya cike masa fannin mata San wannan fannin bai burge shi ba amma da suka yi magana da ummansa ta nuna masa cewa ɓangare ne mai muhimmanci da irin adadin matan da zai iya taimaka sai ya gamsu ya karɓa hannu bibbiyu ya shiga karatu ka'in da na'in kowa ya sani cewa karatukin likita ba abu bane mai sauki kamar sauran bangarorin balle a gun mutum mai ɗaukar lamuransa da gaske irin Mustapha ba shi da lokaci komai sai na karatun shi fanni guda suke karanta shi da abokinsa Hamza a hankali suka hadu da abokai daidai su waɗanda karatu kawai suka sa a gaba. Cikin ƙanƙani lokaci gurup ɗinsu ya yi shura su shida ne cif, dukkansu babu baya a cikinsu. Ta fannin kyau na saba da dukiya Mustapha Hamza Usman Musaddiq, Lamin Huzaifa, suna da ra'ayoyi iri guda ta wani fannin, yayin da kuma suka saba ta wani ɓangaren. Abu guda dai wanda suka yi tarayya a kai shine aƙidun Turawa da suka yi tasiri cikin gangar jiki da zuciyoyinsu sakamakon daɗewa da kowannen siye a cikin ƙasar. Lamin ne kawai da musaddik karatu ne ya shigo da su ba wanda ke harkar banza a cikinsu a natsu suke sai dai kama daga abinci sutura zaɓi na irin matar aurensu doka da ƙa'ida da mu'amalolinsu na yau da gobe duk ƙa'ida da halayen nasara ya shiga cikinsu ya yi kane-kane. Su'ada yarinyar da tun tana ƙanƙanuwarta aka nuna mata ta ginu ta kafa kan raina talaka dukkan wanda bai da shi bai da kima bai da daraja a idanuwanta kai hasali ma ba ta masa kallon cikakken mutum mai yanci yarinya ce mai yawan izza da jin kanta yarinyar da ba ta mu'amala da dukkan mutumin da bai fi su arziki ba matukar kina so ko ta kana so ku yi ƙawance ka tabbatar ka fito daga gidan da ya fi nasu arziki ko kake daidai da ita ta ɗauki kanta da girma ta ajiye kanta can nesa sama ƙololuwa komai nata high class ne komi da za ta mallaka sai ta tabbatar ya sha bamban da na kowa bata taɓa yadda wani ya fito ko ya shallake mata ba bata lamunci kallon banza ba bare ka furta mata maganar banza taku take iya ƙarfinta jin kanta take tamkar ɗiyar Donald Trump ko kuma Bill Gates kallon da take wa mutane nema daban ne. Duban farko ga mai hankali zai fuskanci kallo ne na kaskanci da ganin kowa bai isa ba face ita ɗin nan dai. Masu hidima wa gidansu kallonsu take yi tamkar bayi da suka siye su. Babu wanda bai fi ƙarfin ta taka shi ba. Matukar arzikinka ya gaza nasu. Wayewarta ta wuce iyaka, ta wuce tunaninka. Duk wani abu da Baturiya za ta yi shi a matsayinta na farar fata wacce ba ta da cikakken addini bare kunya shi Sa'ada za ta yi. Babu uban da take jin kunya. Abu guda ne ba taɓa taɓa yi ba bada mutuncinta saboda ta riga ta sanya wa ranta ba ta da miji da ya wuce Mustapha har yau bata yi katari da namiji kamar Mustapha ba. To mata, kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. dan Allah dan annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta. Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta. wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji ba a sa ta da hannu ba a sa da hannu da sirinji ake matsa ta ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta, ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku. Ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. to don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin ta matsa a gabanta ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar akan wannan nambar 0597 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nombar. 081 42 80